Are you ready? kallo na kamar za ka yi baby tima kenan haka nake ji a raina kamar in haɗe yake gaskiya kana so na fa da gaske fiye da yadda ba ke zato anya ba ba ki gazgata ni kai abin da zan gazgata hakan eh, ni ko kamar me sunan ke ka canza min waya kawai to daga kan ta dubu arba'in zuwa dubu sittin saba'in tamanin ke har ta dubu ɗari zan iya sai miki hmm. zan canja miki sai dai kuma wanda nake son ka siya min a miliyan ɗaya dubu ɗari biyu ne kawai babu Assalamu alaikum. aminu alaikum salam a a a a dan hajiya maraba lale maraba da zuwa ah, sannu mama ina yi lafiya lau ina gajiya ya gida lafiya kalau ya sa hajiya kuma ah, suna nan lafiya to madalla madalla lafiya dai kan ko eh mama lafiya kalau na zo can wajen wani tela na ne sai eh. na ga to yayi kusa da gida sai na ci to bari in zo sai in gaishe ki to ani na zaci ko tuna ce ta wani laifin a a wallahi mama wallahi har na ji yanayi na rashin jin daɗi wallahi tana nan cikin lafiya kalo mama tana gida ma abinta to madalla insha Allah dai zo ne dai kawai dai in gaishe ki a a a to an yi zumunci alsaka da alkhairi yaran aziki. in ce dai ta ka lafiya go lafiya lau tana ma gaishe ki <laughs> to madalla tana gaishe ki eh, to eh. bari in karasa eh. ga wannan to sai a Ah, ah, ah, abin hadda wahala haka to an gode Allah saka da alkhairi Allah saka Allah shi albarka madalla madalla Allah ya albarka Allah ya albarka san yaran arziki madalla a gaida gida a gaida hajiya a gaida mutan gida madalla ka ga yaran arziki wallahi tallahi iye kai masha Allah farin <laughs> zuwa farin alheri yaro baka da hannun jarirai a'a <laughs> kai gobe baka dawo labari ne mai tsawo to Allah da ya samu dace ina son gaya muke fasa adata an fa kusa shan biki fa in dai maganan bikin ka ce to ba ta wuce tatsuniya ba tatsuniya ba ce da gaske nake sa'adat kenan za ki sha mamaki idan na baki labarin abin da ya faru mamaki yaya ai kai zaka sha mamaki idan na baka labarin abin da ya faru a cikin gidan nan cikin gidan nan sa'adatu ki ce in gyara zama ce na yaya gyara zama yaya ka san da cewa ashe waye da Yunis ya kama ashe waye sata ce waye sata Yunis din ya kama ki waye sata kwarai ko yaya domin mai wayar bai dade da barin falon nan ba yayi tracking ya gano waye tana hannuna har cikin falon nan ya shigo ya karbi wayansa sa'adatu dama na faɗa miki yunis ba zai iya siyan wayan nan ba amma kika buɗi bakin ki kika ce min wai kuɗi ba shi da kama to yanzu ga abin da ya faru aiko ya yi sai na karta mashi rashin mutunci na ɗauka yana ƙaunata ashe zai iya kai ni ga halaka me ya halaka da zai kai yadda zai kawo min wayan sata mana baya tunanin abin da zai je ya dawo baya sa'adat to me zai biyo baya sai da na faɗa miki yunis ba zai iya sai miki wayan nan ba amma kika nace kika dage akan dole sai ya canza miki wa yanzu ga irin ta nan ko menene ma yaya ba hujja bace da zai kawo min wayar sata haka ne to kuma da menene Allah ya kyauta ni dai ina son gaya miki cewa ki fara shirye-shiryen shirin biki na mun kusa shan biki ana ga yaki kana ga kura yaya A ah, to Saratu to kuma da menene wai hausawa sun ce eh, kowa da kiwon da ya karbe sa makocin mai akuya ya sai kura amarya amarya na'am angon zainab to dama na zo gaya miki ne an gama kammala komai kuma na kama miki gida a can gra unguwar turawa da wuri haka a to me ake jira to amma kana ganin can bai nesa da unguwan nan ba to ai na kusan da mun yi nesa da mutane yanda ba za a dame mu ba yanzu dai an gama komai saboda haka bara na baki wannan ki ƙara akan abin da na tsoro miki don ba na son komai yanke a sha'anin bikin nan karɓi wannan na gode Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya ba mu yawwa amu amu amu amu amu amu kai kuma daga ina daga ciki nake gidan ku ne nan gidan mata aure ne fa bawan Allah wajen masoyiya ta nake aw masoyi wa ce masoyiyar ka zaituna a eh lalle eh, kware kware lalle wajen masoyiyar ka ne gahi nan garin cin kwala ana wasanni har ta barka ma riga ka kula da rigar ta na kula da rigar ta yage to saboda zallar san da nake zaituna kaga rigar jikina ma yagewa take idan ka sake ka ci gaba da shiga tsakanin ni da zaituna yadda rigan nan ta yage wallahi sai na yayyaga ka wa kai din kai you are very stupid nonsense i love you fuck you Allah can kuna da matsala ku koma makaranta sai ku dinka sanin guraben da za ku dinka ajiye kalmomin ku na turanci wannan cinye ta za ka yi kai ka je ka nemi kai kai da na dafa ni na fi ka na fi ka rehin arziki na fi ka kaunar zaitunan ma a zuciya tsakani da Allah na fi ka kai da dan wala wala mugun dan wala wala ma ga kana he kare banza kare kuna da kuɗi ba komai he kare ya ka zo ganna so ka hure yarinya kunne oh. kai kai sa kai da da ciwo dina fi karfin ka a wajenta ka fi karfin wa a ka ga mu karfi na ka san me zan maka me me me kai saka mun me kai saka mun waye kai who are you kaga wannan gashin bakin eh, in ba na ƙara ganin ka da shi yanda ake fige kaza da ranta in ba sai na fige kai ni za ka fige tun ƙara ganin ka kai ka tukufa fuska ka an wanke kaga mutum kaga mutum ya babban wallahi dan na kai kwarto ne kai kwarto ne kai fuska an salala karas ki sani ba gulma zai miki ba amma me yake faruwa kuma la ciki na ne nake ji na mu ciki kuma to kin ga abin da za a yi dan zagaya ga ban daki can bari na san matsalan gida zan koma to dan Allah uwa a dashi dan gaya min me yake faruwa ana ta ana ta kaiwa yake ta kaya bari na uwa dashi dan Allah ke masoya sarki Allahu da isa. Mutumina. Ya yake ciki. Don. Mene don? Wani dan bal ne. ayi. Waya batula ce? Ai. Na ji na kwa musu ta. A na ka gano ta. Wurin ma ha gano ta. Wallahi can wajen wata mata ne a wani gida. Rashin waje kan kai ne gida. Kuldan abokina. Ta gida ce. Waye ta gida? An gaya ma akwai sanayya a Musa. musamman ma mu sanya. lallata shi muje shareta kai ya hakuri rabu da ita na mata wani na ce mata in haka ta kara faruwa to zan turo mata mai abin kuma dai ba sani ba sabu kama san wani abu ba akan hanya ta ta dawowa na biya gidansu mutu ne fa na je na gaishe da mama Zaituna? Eh. Lallai ka fara ɗaukar saiti. Ina fata ni ma ka ga mai wannan aikin. Ai na ga mai maka aikin. Ya kai da ita. Sai ka same ta za ka ji bayani. Je kawai kai tsaye da directly. Insha Allah na yi mata duk yadda zan mata. Masha. Okay. nan fa in ba su gidan ta ba dan Allah ka share ta fi karfin wannan wata karaman yayyanci in ka je ma kawai na ji mata kunni kawai ni ba na shari da musa ki cewa komai ka zauna kana taɓe min baki kana zuba da hawaye ko kake amma mutuwa ne ran kai ne sun kashe mun mata ka ƙarfa sau shi ko a ran kai isa hankali mana kake mana ran kai ne abin san me zan ce ba mai ran kai su ne su ne ran kai ne lo kun da hankalinka ka tabbatar ka ja su ka kai ta ɗaya kana magana da su to ran kai Assalamu alaikum yalla bai wallahi ba haka ba ne eh, eh wallahi ran kai dai ba ban shirya karɓar ta ba ran kai ina ta iya ƙoƙari na ga yadda za a yi ran kai to to ran kai daɗe zan yi ƙoƙarin miliyan uku ran kai dai. to ran kai dai. wallahi na sun katse murna ta koma ciki ranka ya ba komai ba su wani sara Assalamu alaikum. Hajiya sanin da wannan lokacin. Oh, sanin. Yawwa abin da nake so da ke ina son ki je kicin yanzu. Ki soya min kwai guda uku. Ina son albasa sosai a ciki. Hmm. Kuma ki haɗa min shayi da rabin gwangwanin madara. To Hajiya. Mhm. Kamun yanzu ne. To. albasar zunzurutun cikin rayuwar zuciyata za ka fara ko? me eh, zan fara kuma to ai saboda na san za ka hana na aiki na ne ni na ce na zo nan hana ki aiki zai tuna. a bar ma ki gani gani? a'a bar mana me zan bari kuma? eh ta yaki zan yi kin san wani abu? ki bani wukan nan ni ba albasar zan yanke ba mhm. kanki zan yanke in je in siyar a bani kuɗi kaina kuma mhm. wai dama kana magana haka to zai tuna tun da na haɗu da ke ko ba na magana ai dole na na koya yanzu ko na ce ki bani in ta yaki dan Allah ka bari ki ma dan Allah ki bani na yanka albasan nan ni fa ban taɓa yi ba sai dai in ga ana yi ki bani na yi mana kar hajiya ta zo ta gani ko a jikina to ai ni kuma zaka ja min matsala kai kiri kin fiye tsoro ba abin da zai faru a'a garni mai tsoro ai shi ke kai labari kai to wannan abu ya yi kyau ina ganin samun ta zaki sai ku je sai ta zaɓi furnitures ɗin da take so yawwa kuma dan Allah dan annabi dai a dai tsaya a yi abu na Allah wa alaikum salam tula kamar wannan ba wayar wajen ki bace ko dai wata ce ka miki a ita ce abba ba sace ta aka yi ba dan alhaji ne tirakin ɗinta shi na ka samo ta a hannun wata mata wai saurayinta ne ya siya mata yanzu na roja ya kawo mini kai duniya kenan duniya ya an ci gaba mutane ne musamman barayin wayoyin mutane ko da yake wani lokacin za su satar ba sa cikin hankalin suke amma duk mai hankali ya san yanzu in dai mutum ya saci irin wannan wayoyin to da zara an je gaban polis in aka yi tracking din wayar duk inda mutum ya sata ina tabbatar miki da cewa sai an kamo ta kuma daɗin daɗawa duk abin da aka ce halak ɗinka ne to a je a zo sai ya dawo hannunka ki duba ki gani ba lallai yunus ne zai yi waka halima wai ku yunus mm. ba magana nake yi ba ta ne allah ya kiyaye gaba na yi farin ciki da aka ganta ke dan mamoni ke halima halima na waye yunus ke zaituna ki sani wallahi tallahi yanzu innan zaki bar min gidana kina ji na abin da kike a gidan nan ya ishe ni ba zai taba yiwuwa ba kin yi min laifuffuka da yawa amma wannan ya kai karshe ba ki isa ƙara zama a gidan nan ba dan ba da ubanki muka gina gidan nan ba ya isa haka kina ji na abin da kike yi ya isa cin fuskan naki ya isa ka alhaji ko da yaushe in nace zan kore ki a gidan sai ce ba zan kore ki ba akan me da ke aka gina gidan nan ko akan me kin ishe ni haka dole ne ki je ki tattara inaki inaki ki bar min gida ba zai taba yiwuwa ba in gaya miki dan Allah da annabi hajiya ki hakuri ki duba maraici na kake kwarai ma kuwa haka kullun kike cewa maraici maraici naga maraici mama kai mama wannan fa ba laifin zaituna ba ne laifina ne da na taya ta aiki ki haƙuri ni ka taɓa zuwa ka taya ni aiki ina ni nake ma mahaifinka girki a kicin sai wannan yarinyar ka je kana taya ta aiki ka san me kake yi mama albishirinki to kin san me ya faru rannan da na je gidan su da ladan hajjajjage na gina taimaman shi shine ni ma naga tana dan yankan albasa na ce to ni ma bari na dan taya ta yankan albasa in kika fito ce gani ni ma dan aljanna zaki ce mu hmm. ke ma fa abba a gidan nan in kika yi wani abun ba ya aljanna yake ce miki ba mama haka ne to ana ta addu'a in shirye in shiru mama shirye ce ta fara zuwa ni ma na fara yin aikace aikace na gidan mu fa amma ba laifinta bane mama amma sai ka taya ci aiki mama yanzu dai ki hakuri laifin nan nawa ne tashi ki je ki yi haƙuri mama wannan laifi na ne haba mama na ke ma fa abba ya aljanna yake ce miki zo ki je mama kin san wani abu shirya ce ta zo da ta dinka yi miki aiki tana samun lada ba gwara ni ne miki aikin mu samu lada ni da ke mu shige aljanna ba ke ma ba in kika mai aljanna zaki shiga to ni in ne miki ina zan shiga wuta zan tafi haba mama <laughs> anas kenan shine mama na anas kake wani damu mama Sa'adatu. Ashe za ka zo? Ah, ni ku zai hana ni zuwa gurin ki Sa'adatu? na da kai Allah ya isa yin a'a wani yake faruwa ne ni za ka walakanta ka sozarta da mutunci na da kima na ai ban taba sanin ba kauna na ba wallahi ne sai a wannan karo kamar yaya dan me zaka kawo min wayar sata sata kana son ka ce min baka san wace irin waya ka kawo mun ba wallahi ban sani ba ma dai menene kafi kowa sani Ka ga malam da Allah ga hanyar ka je ka na gode sa'adu wallahi ba sani ne wannan kariya ne kawai mutane ne suke so su haɗan da shi tare su hmm? alhaji ka ni yau har an ina san ina zo gida ko wallahi kuwa to abin ne sai a hankali yanayin rayuwar wallahi na ce bari dai in zo dai eh mu dan gaggaisa ai kwana biyu ba mai waya ba kuma dai ba maɗuwa. ba kai dai bari alhaji ai lamari ne ba a ci hukumi wannan zamanin ah, to Allah sai dai godiyar Allah wallahi tallahi ya za a yi wallahi wallahi shi ana zama kwana biyu ma ba na ganin sa ko yana zuwa gidan ko da yake ni so da yawa in na fita ma gida ba na dawowa da wuri ba sani ba ko ya zo ba na nan ka san Anas akwai shirin rita in ce dai da kana so ka ce min baya zuwa ne eh a'a ba na ce baya zuwa ba ai ka san wata ko kamar yadda na faɗa maka ko kila bayan bayan na fita wata iri kafin in dawo ya zo shi har ya tafi ma eh, eh gaskiya ne wallahi gaskiya ne wallahi insha Allah alhaji kai dai ko da wani lokaci ka zo eh. hajji fa kullun sai taimun korafi ka shiga cikin gidan nan ah, Allah eh? sarki amma alhaji ai da ni da kai ɗaya ne bai kamata a ce kaga ina ji kusan akalla wajen sau biyar kenan Allah da iko mun zo sai dai ka tsaya a kofar gida ai magana ka koma gaskiya ne gaskiya ne to <laughs> ai mu ka san halin mu na fulani <laughs> gaskiya ne dole ne mu rinka to bari gaskiya an insha Allah mun gama eh za mu shiga gaskiya ku eh a to ba ko ni eh, ba ko ni a yau dai sai in shiga yawa to eh, ai dai kare wannan eh, tunanin da ake yi in Allah yadda ya ji kullum tana korafi Allah sarki sai hakuri sai hakuri wallahi dan dai samu kuma ita hakuri alaji ka san yanayin abubuwa kuma mu'amala da yara dole sai da sai hakuri wallahi sai hakuri eh insha Allah dai ina ganin cewa ah, akwai abubuwan da nake lissafi to so nan ba daɗewa ba zan tuntuɓe ka insha Allah to to alhamdulillah eh, ƙwarai da gaske alhamdulillah Allah sa dai zancen auren ne babu kai dai alhaji ba na abin da ke ka abin da ke zuciya ta kenan abin da ke gaba na kenan karka damu kai dai eh, sai abin ya zo zan to alhamdulillah to alhamdulillah ni dai in ga ga Safiya ga Anas <laughs> eh wannan ba matsala a eh, lokaci ne komai eh karka damu insha Allah to to ma shigan eh mu je sai ku gaisa da ko kuma zauna din dai a ah, to ai ba sai sai ka shiga <laughs> zaituna ina za ki je kuma haka kike ta sauran fita me zan ce ki ce komai mana ka ga yadda gangancinka ya kusa ya sa na rasa aiki na ko zaituna ba za ki taɓa rasa aikinki ba a wannan lokacin in kika rasa aikin ki to ai sai na fi kowa bakin ciki ka bari mana ni zan bari kuma irin wannan maganganun mana <laughs> zaituna to me zai sa na ba irin wannan maganganun saboda suna sawa na ji wani iri <laughs> zaituna karki dawo yau da gobe muna tare za ki saba da wa'in maganganu da nake tare da su domin kifa kar ka yi tunanin zan saba zaituna wai har yanzu baki saki jiki da ni ba in fact baki karɓi bukata ta ba kenan gani nake duk abin kamar mafarki ne mafarki <laughs> I'm sorry mai zaituna ba mafarki ba ne wannan gasken zahiri ne kike tare da shi ganci wani shayar da ke iwa amarya gaskiya batula dai ba dai in ba ke ba ni ba ta zan aura duk garin na mugun na hada da ke batula kin ganci in na cika yi mugun kyau i love you batula ko da ita ce ah to amaryar ce mana kidan iwa amarya kin gane ko batula a ce yau ba an gani yadda ma falsafar za ta kasance Eh, roj na gaskiya ake saka ahmadu ibrahim lamaran basis batula sambo ki hakuri kaji na ambato na ragon asaban ki gatse gatse saboda kwalaban ita fi kin gani gashi nan ya sunan ya situ a wai ka sunan naka na gaskiya ma baka sani ba ne na fa Sabuwa da roja ibrahim sai a makaranta tun da na gama sakandare cin san na watsi da boko to sai an tuno ake tuno min na ragona na sha roja amma ne kokari tun da ban manta naki ba na faɗi naki daki daki to saboda haka yanzu kin ga kin kusan zama amaryata ko ba ki da labari ne labarin me fa yanzu asawanki shiga gida ya yadda ya hada da ni ya amince in turo tura a sana a zo a yi zancen barin mu to Allah ya zaba abin da ya fi alkhairi amin amin alkhairin kenan ma alkhairin kenan ko ba kya munna ne ina murna mana a na ga banga kina dariya ba to ya kake so in yi kenan ai so nake in ga irin kina ji an ce din nan ki ji a sawanki da da'i zame min gadan gadan bakin tulu yanzu da kansa yadda ibani barinki a kin ga abin murna ne Kai dai baka rabo da abin dariya. To, in ban maki ba wa yi wa batula. In ba don wani ba wani menene? Eh? Me tula tula. Batula doja. In muka yi aure kin gane ko? Muna aure da safe kan ta sai ki daga bacci. Sai na tuna sa ki na shani. Ko ba ka bane ba? Kamo ta nan kamo ta nan ruwa tula. Ka gani dai zan barin shi da gida dai. To ba matsala. dama na dan samu wasu yan goge bari dan goga maki ko dan koki ne kakki zo a ce na zo zance kin koma hannu rabbana ba zan yarda da wannan tsarin ba yawa ni suna na roja roja kuma eh akwai wani suna roja ne kuma ai babu suna roja kai a nan ni da ragona ne mai oke na fahimce ka my bad my bad ka gane na ragona na darshi ne dama na gaskiya ko ibrahim labaran haka na ragona yake wannan kuma da ganta sunanta eroja tula amma ita mana ragonta na dar batula sambo kacce ce ban muke daidai ba na ambaci sunan asalin ki gaze gaze dalili ne ikawo mu masoya ne ka gane na mugun san yarinyar nan ne ba zan iya rayuwa ba ba batula ba ko ba ka ba ne ba an sha kwara mai asawanta dallawa ne baya yi na baya kauna ta yaga ni ban yi aure ne da ni da ni da batula amma Allah ya tsara abin sa ba na zai hana to shi isa yanzu maka taho za a yi mana menene a takaice dai likita mun zo kai mana gwajin da ake wa ma'aurata kafin a yi aure Mutum da ake wa ma'aurata ne ya kawo ku kuma kai ka ta wannan zagaye-zagaye. A'a, eh, ai an ce likitoci a buɗe muka komai ka a ku cikin cikin dungulallen al'amari shi yasa na buɗe ma komai history of the patient shi na tana nake gaya ma ko ba haka bane ba to za a yi mana da ta yi da maya sunansa ɗayan balar gorofin sai wane wane duka su za a yi mana to yanzu dai zan rubuta muku gwajin da za ku je ku yi hmm. kusan guda biyu zuwa uku za ku je lab ku yi a muku gwajin idan an yi sai ku jira sakamako idan an gama dar dar dar sai ki ce masifa a ce sai ka kawo ta takardar likita za a yi ma aure ita za ta rage aure ko menene ka ga mai yan dama ta maji budurwa ta kai dole in muka auren nan na lallahi wa inna kin san na san in ci gadda da daddare to zan koya miki ke ka atanci hello mutumi na aka yi ne mutumin nan ya ce an ce turo naira miliyan uku amma ka ce a'a ya zai ce zai baka naira miliyan uku ce ba za ka karba ba to ciniki ne ai ba ciniki bane ba wannan abun ba karamu ne kama ba ka gani fa kawai wannan abun na fara gajiya ya kamata a ce kawai in dai kawo ko a karɓa naira miliyan uku nan ai ta yi ina laifi e ya kamata ka karɓa ina laifi naira miliyan uku ta yi mana ok to shi kenan yau rayuwar duniya wani za ta zo masa ya yi farin ciki wani ko cikinta ya yi baƙin ciki ita dai duniya ai nasara ce ka canza layin ka faduwa ce duniya wani ya dauke ta da zafi duniya wani ya dauke ta da sanyi duniya wani ya dauke ta da sauƙi ka alaikum wa rahmatullah. Kaba da alaji. za ka miƙa min hannu salon kawai in zo in goga ma talauci wannan ba dan alajin da ka sani na lokacin baya bane wannan wani sabon dan alajin ne ba na kan wannan kadamin tsarin yanzu shikenan alasa alasa dai hakan da kake faɗa bai shafi zai zaituna ba to sai an jima Allah taimaka. Adalla. Ni da kai ɗauka ka zafa ka ganta duniya rayuwa ta duniya ka ce abubuwan da kake ko ta ƙani ƙaras <laughs> kusan miliyan ɗaya ba ai kai <laughs> kai kusan miliyan ɗaya ba yarinya da take sa sai mata abada Allah ne ba kusan miliyan ɗaya ba dariya na take ta wai wai wai wai wai kai da kwalwar kai mahaukaciya dai <laughs> ba mahaukaciya ba dai yau kuma zaka ce mata mahaukaciya an ci muriyar ganga kenan to wai ka san abin da ta ce da ni wai ina so in tabbatar tana so na wan canja mata waya ta kusan miliyan ɗaya miliyan ɗaya wai kuɗi ne miliyan ɗaya na kuɗi ka ka gaya magana mana kuma ina ma ina ma gaya ma magana magana za ka gaya mun kuma kai da kake amini na aboki na kuma kai kake mun kake an ta to ba ka ka saba da fawa raƙumi shayi ba oke ni dos ne ban da hankali kenan na nufin cewa na tsakai ne ai ba magana ka tsakai mana duk wanda kake kashewa bayan kai ka to har kaka ce fa ni tsakanina da kai akwai zolaya kenan ba magana zolaya ma abin da yake zuciyata kai na san halin ka fa halina ka dafa wa kadangarin bariki shayi sun fi a irga da yanzu ta ce ka sai mata wayan miliyan ɗaya shine ka yake tashi da dai mamaki miliyan ɗaya tana da yawa amma za ka iya Allah za ta iya bibiya ta kake yi kenan da cewar da na bu na baka labarin abin da na yi ma faɗa kake yi kenan idan ma ban bibiye ka ba ai kai kake zuwa ka same ni ka gaya mun ka manta ne kai san ka ka san da fa to shi kenan alai mataki kai na san ka ka ah, san da fa amma ma baka faɗa min ba ai kai kake zuwa ka gaya min gama gaya maka asirin ciki na kuma ka riga tona min ah, Mala. Hmm? Kuma baki yana ta tahowa yana iya kusa dab yanzu kuma ka ɗauki hanya ka ce za ka yi tafiya. In to ya zan yi sawon giwa ya take na rabu. Haka ne malam. ni kai na ya kamata a ce na je ƙauyen nan hmm? tunda na kwana biyu ban je na gaishe su ba zaki je ne ai zaki je ne to Allah kiyaye hanya a gaida baban to ta ji da kyau a gaishe ta ta ji da kyau Allah kiyaye Allah kiyaye Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. A'a, dan Alhaji. Sannu. Sannu dana, barka da zuwa. Sannu mama. Um, Barak, tashi kawo muku rubancin mana. Nan ma ya ishe Tuto shi kenan. Ina yin lafiya lau. Ina gajiya. Ina gajiya, hajiya. Lafiya lau. To, Masha Allah. Sannan ku. Yau na ce bari in kawo zaituna daga nan kuma sai in tsaya in gaishe. A'a, ka kyauta. To Allah ya albarka, Allah saka da alkhairi. Kana da zumunci, kana da kafa. Allah saka da alkhairi Amin ya Allah. Mhm. Amin to bari in koma ko ruwa ba za ka tsaya ka sha ba <laughs> to shi kenan zai tuna sai da safe a tashi lafiya a gaishe da ya mustapha in ya zo to zai je a gaida mutan gida za su je Allah ya albarka zaituna lafiya kuwa akwai wani abu ne tsakaninki da wannan yara na gaba ɗaya kin sauya kuma alaƙar da take tsakaninku ta da ba iri ɗaya bace da ta yanzu menene ba komai faɗin nan ba komai zai tuna kin manta cewa ni mahaifiya ce a fuskan ki zan karanci me yake damun ki to amma tunda kin ce babu komai shikenan babu komai mu je babu komai. wai cewa yana so na alhamdulillah masha Allah alhamdulillah a a a a wannan abu yayi kyau na'am kenan ke ma kin amince da hakan kenan mm, to kusan haka ila hakan ne amma ni ban ce ina goyon baya ba kin san menene kar ki sake ki gaya wannan yayan naki kar ki sake ki gaya masa ki bari in ta yi tsami kowa ya ji kin ji ko je ki share daki da Allah ba ai kyau sha Allah yawwa to ba shi du da ni ban karatun likitanci ba na da na ta na gani shi ma ba da ke batula komai na ga negative nan gurin ne kawai da na ta rubuta mana as to kaga karfin soyayya shi ma manya macin as kai batula baki san me ba saboda jini ma kadai kin gana mu ya zo iri ɗaya ni as ke ma jinin ki as ne a wannan sakamakon naku komai kamar yadda nake gani daidai ne sai dai 'yar matsala guda ɗaya da ke ciki result din namu ne da matsala akwai matsala me ce matsalar a duba da cewar genotype ɗinku ya za ya kasance iri ɗaya kai as ita ma as ma'ana results ɗin na genotype ɗin naku ya nuna cewa kai kariya ne ita ma kariya ce shi sa muke ba da shawarwari ma idan hakan ta kasance saboda akwai yiwuwar za ku iya haifar yara masu ɗauke da cutar sikila shi sa muke ba da shawarwari idan an zo wurinmu in an yi wannan gwajin sai mu ba ku shawara gwanda a haƙura da auren kawai wani abin ka na asibiti sai yana dalla ba ma dalla cika dalla mu tafi batuna kar kai haka mana kamar ya kan ne haka ke ma ba da dama zaki a ci mutuncin mu amma y'a abin da suka gani kenan a cikin takardar nan ba dalla ban yadda ba aka sani ko sunan wani ne ba namu ba aka rubuto mana namu wai kai me suka baka da fahimta ne wai roja to sai ki sai ki taji ya ce a fasa aure likita ne zai hana min aure a fasa ji gani in ba ma ni sai na ma ya gatawa ni ban yadda da abinci ba